Thank you. الله تعالى وفي بلاد اللغة يوم الدنيا يوم شعبان فشكرته الدولة اليوم الأربع إلا وقت المشكلة ونقل صلى الله عليه وسلم من وقت الوصفين وشيء لسايا ووقت البيو فشكر إلى الشدة على سنة الأدية أو كرتون لكبرتها من قرأ الأسلام الثالث والأربعون

malamin kula da shawarar da ya hukunci da aka kuma ana aiki da shi da ya kuma kuma da kara da zo da shafi wannan hukunci domin wani shafi lafi albarka da na shafi isa zama da zai kamar da bayanin sana kafin nan al'adar da shi ne duk wanda ya shigo ya kan faɗi rukatun masu da suka rubutu a cikin sauran da zai kamar da suna gudanar da suna wajen a wannan bayan yace a ƙararru tasnidi khala'iqu la ya la yusaw yace bayan Allah waɗanda ba a iya gidan yasu sai rubutu kamar a kan da yawa yace da shi a nafi shi ne su zaiwan daga al'asha a cikin tsari shi ne abubuwa wadda suna ƙarfi wasu na su yi abubuwa wadda suke gani shi ma ne duk wa kan tsarnatu da wasu haka da abu ya kwanu wasu abu ya kwanu na ha abu ya kwanu na ha shi ma ne duk kan tsarnatu da wasu haka ne duk da labari abubuwa da labari ya zuwa kan tsarnatu da wasu هكذا تبكي إلى أبي ثالث وقلوب المسلمين وقلوب القرآن بتفكير وإلى الإسلام بمهمة فيما أقل النفس بنشأ الناس والفصول هكذا الجمل العربي قال الجمل العربي المالي لتفكير وجه لتفكير أحكام القرآن وما لسه في الكون وبدا الناس والمقصود يجب وأخذوك وزن في كل الجوزين وعلى الإنسان في تواتر القرآن فهو أكبر وصفنا والمنصوب ومدى القرآن من الأخيرة يجب على الأئمة على يجب وأخذتي سلاسل ولا يجب لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناس فهو المنصوب فهذا الأمر أكبر وأخير يجب على الأئمة وأخذتي يجب على الأئمة da mutum ya da alƙur'ani sai ko bayan ya san shafe da wasu na alƙur'ani saboda wani mai kuma a yana ana shafe da ita gare ka filar da mutum ya yi da ita a za a samu magana ya zace da dole zai halatta mutum ya fassara alƙur'ani sai ya san shafe da wasu a wajen na muhimmancin da wannan. Sura a bayan yi da suka rubutu a kai, da ya kama da muhimmanci وقد قال علي رضي الله عنه لقاتل أبي يقوله لقاتل لقاتل وقال تكتفي يعني كتفي تكتفي بهذا المريض يقول عنه تقول في تكتفي به معنى تتجلى وعن النبي يقول قال في وجهه هذا في معنى تكون عابد بما عابد قال في من الواجب hasta el curso que se haga. En la de que está aprobada, no lo vas a aquí. No te vas a creer que viene un buen estudio. A más de la de Cari, que estoy aquí. A más de kuma bayanai da isra'iliya abin da suke sun samu labari mai ban mamaki wanda za a iya haɗa shi da wannan labarin da suke so su baya to za su ta nemo kaɗai ne to za su kira irin su ne masu su ne a yadda su za ka gani wannan ƙarfin da yana gaba da shi ta aikata ta aikata ta aikata ta aikata kuma a rabar zuwa aikata ta aikata ta aikata sai da ali radi Allahu anhu ya tambaye da ya tare da to haka da da to na Qur'an haka ayat da yake aiki su haka da Allah ya da ta aiki da su da cikin Qur'ani da yace a yace da ali radi Allahu anhu ya ce halla da wa ala ka halaka ko ka halaka da wani wanda ya ɗauka yi wani iri a kan wani aiki da Allah ya shafi saboda rashin wani ya kada haka gare ka ba ce da ya wani aiki da wani aya da aka da aka sayar da kusin ka ba su ka halaka ne da kuma ka halaka saboda ta yi fatawa ba ta yi biyo ta tsawon da ba. sai wani da farko ya ce wani halin yau ba ta ba da shi kuma wannan da ya kuma matsaloli da za a sama ba da ba da su kawo daidai المسألة الأولى شيء معنى شيء مسألة لأجل التكلم يتجنب النسخ بمعنى الدعاء النسخ كما هو معنى الهدى في تعالى إذا أزال الدين إزالة إذا أزال يأخذ زال الله يوم شيئا إذا يوم شيئا فيأتي زال يزول زوالا زال يزول زوالا يوم شيئا إذا يوم شيئا فيأتي أزال yorubiru yana ɗaya a gaya kuma biyu yana da zai fi sai da yau kuma shi ya ce ke a wasu da a yi mutu a gaya da zai fi shi ya ke fara temple da zai fi sai da kuma shi ya ce ke da yau kuma shi ya ce ke fara temple da zai da yau kuma shi ya ce ke da zai da yau kuma ce ke fara temple da zai fi yau kuma shi ya ce ke fara temple yau kuma shi ya ce ke fara temple da zai yau ya ce ke yau ya ce ke ومنه قوله تعالى يجب أن الله تعالى يجي سوى فينطق الله ما يلقي الشيطان الجماعة تعالى يقبل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن الشيطان في مكانه فينطق الله ما يلقي الشيطان ثم يكتب الله آياته ولا غيره التي رأيت كمان لون مذكور وأدبي فاشيء لا تنام malamai sun kwatanta zama na da ya karanta Allah ya sai da a cikin tilawa sai da je ko a cikin da ta da Allah ya tana cewa kuma duk da lokacin da muka da za a da ya ke karatu a ka'aba da ya karanta suratu wanzaje wanzaje idan hawa ma san da zaɓi da kuma ma hawa ayyukan da aka yi cewa fa'a yi kuma za ta wani wasu ومناة ذلك الأخرى لكم الرزق ولا الرزق يوم إذا كانت أقرأتم الله والعزة إن كنت لا جل عزة ومناعة الثالثة الأخرى وهو مناعة أتقف وتنظم يجعل كثير وتلك الملائكة الأولى وإن شفاعتهن ترتجع يقول سوني الدولي ما تدوكنا kuma lalle ana fatan cikin kakashin kakarar yake to da ba ba nan ba shi ya karanta sai magana da ta fara a kuzuwar su kai yasa da nan kula da kai da sarku da yin sujada zuwa masu kai da ja saboda su ji an yabi allolin da amma kuma ba da wani ba ba ba ne ba ne ba bai zan ne ne ba allah ya kusan da shi ne ma'anar da isa ya ce wannan kenan haka nan ma'ana ta biyu da ma'anar tafiye tafiye da ya ya ce wa min wa ya wa dalla ayatan makana ayatin wallahu idan kuka musanya aya wurin aya a gane da kuma wannan ma'ana ne da ya kawo da ke zuwa da nasu ba wani lafazin nasu kuma ne a kasa shi da wani domin abin da ya kawo wurin kawo aya da aya ya kawo da nasu da ke ba da ma'anar musanyawa da kawo da ya ce ya kawo da ma'anar da ya kawo da ma'ana da kawo ita ce ma'ana da ban ɗan gane idan muka musanya aya idan musanya aya da aya ana kira shi أساس وفي الآية فوفي الآية وبما هو التحويل أمثال التحويل في الكوك والمنطق في التحويل أولا أمثال فيكو مثنية الكوك والمنطق أولا فيكو تحويل الكوك والمنطق أولا أولا يجب أن تناسق المجتمع واحد فمن تناسب باب المسكين باب المقال أو باب التناسب أنا كرهنا منافقة da وأنا منافقة عند كثير من المسيح يشوفه في الأرض زي على ba. sai wani daga cikin mazajen haka ya zai da shi ma kuma haka ta tashi samun waliyar zai zama na tara abubuwa da yawa an da zai da da haka da yawa لا يتنوق ربا وأن ذلك يحيي تعلق التسيب على الله لأن الرسول يوم يوم haka za ki samu wani ƙara da ba haka za ki samu ta yau ya kama za ka suna rawa da ta da ko da su wanda ke ya bari ya san abu da ya bari a rawa a kayansa sannan da aka rawa su kuma ya samu na cewa ne su ya rasa ya baya to shi ma ka kore ya rasuwa shiga da cikin waɗannan da suka rayuwa tawaga da suna tare da tawaga suna fuska a gidan kaje da zama ruwa wajen ku ba shi kuma wanda za ka kaje shi a wajen ɗan uwa saboda ɗan uwa ya kare ko ko a ko da yake lokacin da wani da fuska ne shi a wajen ku shi kuma wanda da yau ne yana da yaya da haka zama wani yana da yaya wanda ne ya kwana ne wanda suka gane shi ba da yaya ya za da gara da ya ɗauko daga mahaifinsa kan yanzu ya'yansa za a ba da mahaifinsa da nasu ba haka abu da ya yi rasa to shi ne da wani sa'a sabu sai zama da akwai wani sahawi a ɗauke gadon daga wancan ya dawo kan wani yanzu wannan da za a gaba shi gaya ya kuma ya ɗauke gadon daga gare shi a ya kai wa bukatarsa to da zama suka kama ta al-munasaba zuwa da يسر على أن نخرج هذا يكون من موضع إلى موضع لا تحويل الميراث من واحد إلى واحد هذا يقول فيه منافقات تحويل الميراث توجيه ركان تتولد ورث والذي ما تشركه لا ولا بمعنى معنى الإنسان ولا تجد معنى التحويل ولا تركه بمعنى النقل من موضع إلى موضع توجيه ولا تشير وشيء ومنه نقص الكتابة فالاختيار أو نقص الكتابة لا صفي للتالي فبناه للتالي لا تقول تبناه لا تعود إذا نزلت فيه حاجيا إلى تقلتي وتقلتي إذا نتوقف تعود فيه وتعرف فيه لنفسه حاجيا لا أخير ولا فتنسى أن أغاركم وما تقولنا نولي وما تقولنا نسي تحويل ونقوم عنك أن نقول shi wannan tarawih ɗauke shi ne gaba ɗaya ka ɗauke shi da tsokan daga nan ka kawo shi na shi ne shi ko a kan ka ɗauka da ba wai ka ɗauke ba ka kawo wannan zai na nan kuma ka ɗauko shirin da ka kawo nan ka kai ka zama da shi da wannan akwai shi yana nan kuma ka ɗauko shirin da ka kawo shi ko wanda na farko ka ɗauke shi gaba ɗaya da kan ka kawo shi shi ne kuma sannan biyu da na uku a takwilu kuma. ومنه تدخل الكتابة إذا نقلت ما فيه حكي بلفظه وخلقه قال مالكي قال الحكي بن أبي قال إلى مسكين وجدتم رحمه الله القرآن قراءتك تلوثك تأدي الآية تقوم تفكيرك تجد أول ليس القرآن ما لك يحكي بن أبي قال لا يأتيكم ما يلوث سمع في يوعى فما يظنون القرآن يجب هذا الوجه لا da wannan kuka da na abubuwa da suna yin da haka to shi na cikin da ka ɗauko da ka kan ka kawo bai zo da lamarin abin da ka ɗauko na ba bai zai zo da za ka yi ba wa ƙala tu'aihi ya san bi ma ƙala muna ha a rubuta ana ina kula da tantiku ba rubuta ba yadda ya yi kuɗi a wanda ke ƙara ƙarfa kuɗin da ha yau da ya faɗa daidai ne akwai da bi ma'anar da ta ƙara ƙur'ani yake shi ne wajen Allah inna kunna kasance kuma kun rubuta ba lallai mun kasance muna rubuta abin da kuma kasance muke aikata kaga wanda kuma aikatawa an yi kira shi a ma'anar nan saboda an ɗauke shi a mai da shi a rubuce yake wa ƙara kuma wanda Allah ya wa innahu fi kullin kitabi ladaina la aliyyun hakim Allah ya lalle shi ma'ana alƙur'ani ƙwararwaki hajji ne وقال تعالى من الله سوى في كتاب مخلوق إنه لقرآن كريم في كتاب مخلوق قرآن يعني كرم في شكل الكتاب يكون شيء في لوح المحفوظ لا يوصله إلا المتأخرون ما من شباب في مكة يقولون من شباب ما نشي لوح المحفوظ ما من شباب في ملائكة ما في أي شيء لا يوصله إلا المتأخرون wannan yana matsala ta farko matsala ta farko cewa mai ake nufi da ma'anar ya zama da cewa ya ce ma da izala wa ya ce ma da tahawil an gane ka kanan da mawari haka nan kuma ya ce ma na tahawil to ya zama na in kare da shi baki ne da bidani ya ce wa ƙoran zai zuwa ma'ana an tattalin ma'ana an tattalin sannan ya kawo cewa wani fara malami ya tabbatar da cewa wannan da ya su ita har da shi cewa babu ke da lalle akwai shi kuma ya rubuta dan zama da matsala ta biyu shi ne annasu ma sallallahu alaihi wa sallam nan ka tsare da cikin abin da Allah ya keɓar da wannan al'umma ta shi idan ka yana da gabar da hukunci da nan daga baya Allah ya saukar da wata ayat da ya ɗauke wannan hukunci ya ce wannan al'umma nan kaɗai Allah ya keɓar da wannan al'amari al'ummar na kawai Allah ya kewace da wannan al'amu likin kaje a gane kana hukume ba yau da su yana da likin kaje likan su ne da hikima kuma kuma wani kana wani Allah ya wa al'ummar na wannan baiwa likin kaje saboda hikimomi akwai hikimomi da yawa da ta sa Allah ya wa al'ummar na baiwa da wannan Allah mm. daga ciki yace في أول توبة قال الله توبة توبة شيء إبراهيم تبارك الله توبة رجل ولا تلقى يسي آه، يا النبي حدث المؤمنين على الإسلام إن يكن منهم عشرون صابرون يغلبون وإن يكن منهم فئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلك الأعلى خلق الله عنه على أن يغلب الله في توقف لئلا كان توكي وعلم ان منكم ضعفاء وما يستطيع يسكنكم او كبرنا باذن انكم منكم فئه وانكم منكم فئه ثانيه يكذبون يحكيهم هذا كما هذا كيف نقول في ايدك ايدك يعني idan wannan shirkin da zage ba kuma ke shafi da samantakewa da saduwa da iyali a wata mamala da tsawakewar da ke da izinsa da dararsa zai halitta ga mutum zai halitta iyalarsa daga baya ke Allah ya ce wa inda na kula da ziyarar nasu ka ila ibrahim wanda ne ba su lafi ma su ne ba su ga wasu sai ga ji ali ma lawo annakum kuntum tafkatuna ma kuntum fatawa alaikum ma fa'alkum kada ada ba shi kare da nan Allah ya sauke ya san cewa kuna da hajjar kawo ba ba yin kaiwa والله كان يتوقع لا أمر يمكن يقول لا شيء الله لا لا يتوقع يجب أن أجمع المسلمون على جوازه إذ مسلمين باتفاق السوى لا أحدث أدلت القرآن أقول لك في بعض الأحوال الفكرة والمسلمين إيه بقى يوم أن ya ce wa an kara kula yahu yahudawa sun yi ƙarfin cikin kafa rannan minhum an da ba ya kula zaton ku shi ne cewa ai an ce a nasar to nan an jingina ma Allah abin da ake kira ba ba da shi ne saurin rai ta abu ya bayyana maka kai kaza saboda wani yiwa ya kuya gare ta. amma sai aka yi hankali ka a ranar da haka yau da zai ce ya kai ko kai kan ka kamu aikin tunani zo maka ba an kuma aikin rani za a cikin wannan amma kuma ba za a samu matsala da wani ba sai ka ce kai ba haka ne a ba ta zama da take kira ka ta wani tafiya da ta ta saboda wanda ke ta wannan shi ne rashin dangamewa ka zama kai a gaba ɗaya wani lokacin kai hankalin ka ke kai ta ba kai hankalin ka ke kai ka za a ci gado ba ba ka duba daidai ba ba dia kata saya orang Jawa ba dia kata pak kata jadi saya itu banyak banyak kata maka itu banyak kata Abu Kata ya macam itu semua berdalam jumlah di mana awal ayat jadi banyak kata jumlah dalam bila bila dalam bila dalam malam Dole ne ya bada, bada yau, bada yau, yau a magana zamanin fada'a yau jafi ya fara bada ya hudu ba mai hamza mai alif shi fara to yanzu lannan minhum annahu bada'u kada ya ra'aya thumma yabdu lahu wa huwa batilun ya ai abu kaza shi ne ya ga ra'ayi kaza idan ka zama da ra'ayin ka na ka kai kai wata kila hankalin da bai kai wani abu da wani zai hako ba ba ma haka da tunanin wannan da na wannan da na wannan da ka sai a zuwa ga wata ke kusa to ra'ayi ta nan shi ce kallari yana ra'aya sun ka yin kula kuwa ba a ilo an gane ko sun ka yin kula sai daga baya mai yana masa a ra'ayi kan ba shi ne ba shi ke ba gana ta ba. Ima da ya ce a ilo wannan rabewa ne ba a gane da hulawa ce ba a yaku ya ce ba yaku jingina nasa zuwa ba ya wannan ba ta ne ba a kike ba a wata wani kike ko ka ce wai an yi nasa to an yi ba ya ya ce wannan ba su ne ba a kike ba ya ce wa kuwa ba ilon لأنه بيان مدة الحكم يجي نظر yana bayani ne ga gwargwadon lokaci Allah ya kawo ya zuwa lokacin da ya kawo hukunci shi Allah ya san cewa na hukunci ya yi ne zuwa amma ku bai gaya sai ka ce wani har aka cimma lokacin da Allah ya ci mamu wannan lokacin Allah ya kai halaka da an kai daidai lokacin shiga aji ka dafa tashi ana ce ka yi a tsaya a jera aiki wani ka dafa tashi Kai je za a ba aiki kuma ba aiki tare da mako da ta su ba wani aiki ba wani aka fara sa da aiki da sai da ba su gano cewa a yi aiki da na matsala saboda zai samu za su samu karatu ba a cikin farko na maka kara a da ta yi ba da lokacin da suke da yau? tun farko ka kara a cewa zuwa da za a za an الذي يرى رأي ثم يقول له هو غادر لأنه بيان مدة الحكم التي نفس البيان اليوم نقول لوح ونقول هل إيادي بعد الإماتة وأصله فما لا يرى ما نقول ألا لا جعل سرعي وجه مجاهد سهل والله يقول على قدرة

abin da yake daidai ne da mutuwa bai yi rai ba kaga ba haka ba ba ka tsara ta cewa yau mutum cewa a yi bada ya ce ba haka ba Allah ta ala dama ya ta bayanin limur ko ni ba ka rayuwa ya ba ka yi zuwa ga wani lokaci amma bai san kai ga lokacin rayuwa ba amma dai shi ya san ya ba ka rayuwa mai zuwa ga wani lokaci lokacin da yi zai dakata ne haka nan kuma sun zaka Allah ya shara ta ya yi da amma zuwa lokaci lokacin na yi ya yana ya dara ka da wannan hukunci ce ke za a koma ba wannan shi ne malin da za ka kuma gefen masu da yake daidai da ba wai ba ta jefe haka nan wani wani ba da sai haji wa asubu rashin lafiya bayan lafiya mutum na halin da ya yana lafiya sai ba a rashin lafiya haka nan aka tattata mutum yana cikin rashin lafiya sai kuma ya koma ya zama mai lafiya a kai wata aikin Allah ba ka cewa lokacin da mutum ne yake rasa lafiya ai Allah ya ga gano daga baya gano cewa rashin lafiya ce daidai da shi ba lafiya da Allah ya ba shi lafiya bai san cewa rashin lafiya ke daidai da shi ba sai daga baya gano ta da fada ko bai zama da Allah ta Allah bai san cewa lafiya ke daidai da shi ba daidai ba ba ka da lafiya sai daga baya gano lafiya ke daidai da shi sai ya kauya kaga wata ba ka cewa هي قوة أول الله وكل شيء عنده بالمثلات وإلى العروض إلى الوقت الذي وقت لا سنة سبحان الله في العروض سنعرف كون الوقت يكون في الكهر إلا في الله كان الوقت كان عالم فاخر العجيع إلى كون الوقت يكون في الكهر إلا في مؤمن إلى الوقت يقول هكذا رأيوها كان رأيوها هو الوقت في كلا إلى كون الوقت في كلا في رأيوها هكذا بعض وقيدوها ولا الوقت lokacin da Allah ya samu ya kama da kai da ya kama da kai da ya zama shi da daidai da annan haka nan wani kafin ba da yana wa afsu da talauci bayan wadata wannan bai da yana cikin talauci da Allah ya da shi ba ka cewa lokacin da Allah ya bashi cikin talauci Allah ya san cewa talawa azantawa ne jere da shi kai da Allah ya kama ce azantawa shi ne daidai da wadata ga wannan shi ne ba da ba haka ba ne ko ko da wani cewa wanda Allah ya ba arziki daga ya na shi da biya sai da sanda Allah ya ba su da cewa arziki bai dace da shi ba sai daga ya ka nan to ka ga kenan ba ku ya kada da wannan da abubuwa ne da ke yin su lokaci arziki ya ba su zuwa lokaci kaza ya ba ku sai talauci zuwa lokaci kaza kullu shay'in indahu bil qada to wannan shi ne abin da yake kamar ce ce ya da ba ba ya ba da ya kama ce ce ya da ولا تلعنوا الذي بيتوا وغيره وذلك لا يكون بداء ليس كما تصير مطلوبا لقد الله إليه قولا فقط وغيره هو الفكرة من يكون هنا يقول يسير ولا أظن يكون هنا موضوع لوكسي كذا هو حقيقة هو حقيقة لا هو يسير وذلك لا يكون بداء لأن يكون بداء يقول لو أنت بداء la'ai masu lafi ne wanda ba su da lafafu a kai domin ba a tsara talatin ba a magana ba za ta fito ba ba za ni tsalla a yau kun baya fakalar abubuwan da ne a gare hakalar ba umarni da hake idan allah ya ce a yi sa shafi hukunci to bai hukunci ba wata saboda hukunci ko wani hukunci allah ya ba shi lokaci lokacin da ta yi ne ka za ka ga ya zama da rajin da ya hudawa kuma da يمكن أسباب ولكن الله دين العلماء يجب أن العلماء هذا نظام الله هو هذا السيئة ونزل ويا نفس هذا الشيء أو هو نفس التوقع يحدث يجب قيل لا ينطق القرآن لا ينطق القرآن إلا بقرآنه وكذا سوى أن نستطيع القرآن إلى القرآن وأنا آية تشوف في آية منصوبة به بدون النموذج تنفذ القرآن فاتنا ونقول حكمه لقوله تعالى هجم في تشوف الآية ما نسخ من آية أو نسخها نأتي بخير منها أو مثلها هذا الله أنه شرعية شرعي إذا مكسر بوتر آية هو كمان تدري da muka sa kamar ce da shi ne nunfi ha an gane nunfi ha tana da kira a biyu akwai kira a mafi yawan kurra au nunfi ha nunfi ha shi ne fiye da murgari an sa an sa kuma shi ne muta'addin nasiya nasiya ya mance an sa an manta da shi an gane ko nasiya ya mance shi ne murgari nasiya ya sa an gane ko kuma ne ke kamar yadda ake ka aya guda sadaki ba ta zai ka yawa to na a lokaci da fiye guda da nasiya shi ko an ta mantarwa kamar mu ma an zaɓi illa ce da ba kowa mantar da shi ko zai da daga an ta mantarwa to yi nufiha daga an ta cewa duk lokacin da muka shafi aya ko makamanta da ita ka sa kai kamar ce da ita a nan kallon sarari su kawo da wasu ayi daga baya mantar da shi ayon gaba ɗaya mm. ya mance da karatun su gaba ɗaya shi kana shafi waɗannan ayon da hanyar mantar da shi wala da duk lokacin da muka yi wannan jawabin shafi shi ne za a ce da kai da ne ha abubuwan da za a zo da wata nabi da alkhairi idan ya ce aya to Allah zai zo da wata idan an wata da kyau da aya to Allah zai kawo ka da ni da akai akwai kira a nan shi da kafiri da Abu Hamad duka suna da yin an suna karanta da auna sa'a ma'anin samun ayatin auna sa'a su ba kira su daga an sa'a an sa'a ne da ke yin iko yana cikin dawa in sa'an ولا هو أنا أدرك أنه هذا هو الآية وهو كتاب أنكاري لأن يجي دور ولا بكمال بعد ذلك to Allah ya yi kuma jin wa Allah sai wa ya duk wanda ya kuma wannan biyu ko wani ko dai a nan Allah san mai ayin ko ko ya ko ta da ita ko wani Allah ya san waɗannan biyu abinda Allah ya shi ne zai kawo wanda ya kayyana bin ha au ko ne wata dalila alheri ko kuwa wata ke bakan bace yadda ya ɗauka an yi da dalilin wannan muhallar ta kafa hujja shi ne wala ya kuma fitilar qur'ani wa khayran minhu illa qur'anun da ke kuma babu abin da zai zama fata wakacin ya daidai da alqur'ani da ma wanda ke ce khayran minhu sai qur'ani kiran shi ne zai zama khayran minhu wa wannan sa wannan hukunci zama cikin Qur'ani wannan hukunci zama sunna Qur'ani Allah ya aiko da hukunci haka in ma sunna ma Allah ya aiko da hukunci da ka ba kuma ba ki bane a ce hukunci a sunna ya naka ke hukunci a Qur'ani wannan ba kuma ba yace Allah ta'ala ai Allah ya ce wa ji wa ji hawa nan sallah ta da bai kulci da rasan zuciya in huwa illa wahyun yuha duk abin da ke kulci da shi wahayi ne haka wata wahayi ba za ka mace nan ba ko yake da zai ku ce sunna ta shafi alƙur'ani ba ba ce ka ce wahayi ta shafi ba ƙur'ani wahayi da su da bawa ya ga wahayi ya yi ta fito ma ta zo ka yi a kan hanya yana zai ba su kare ke wa tsari ko ƙauri na uku sun ka ce ina tsari ko sunan da amalin da jin da ni ke da wahayi إذا كنا جوالا ألا فهي وحي ونفت ذاتنا وإن كانت اجتهاد فلا إذا كنا هي اجتهاد yiwuwa kuma kuma ta daga wani. Sai ke lokacin da Allah ya nuna da sabon sallar ta akwai gefen wanda yake da istihadi akwai gefen wanda yake da wahayi kaga da wahayi yadda ya zo haka ne haka nan wata baiwar Allah barira wacce umar mu'minin da Aisha radiyallahu anha ta ta da ita a wani ya tare da tana tare da wajen da shi ma bawa ne gidansa ya aura masa wani bawa suna tare da baiwa shi wa, sai kuma Allah ya jarrace shi da tsananin kan barira to ana ba 'yan da ita shi kenan da

sai je mai shirin wannan ne cewa abin da ya shafi istihari suka ce kurnan layin da kurkura amma gefen abin da ya shafi hadisi na mutum suna umarni wanda zai bayar da aka masa wa'ayi wanda yana iya shafi alkur'ani a gari ko a ga ɗan mamman su ne da ɗan ƙauye da ƙauye da ya gabata ka an ne tafsiri ne a gane ka an ne da cikin mamaki يجب القائد إذا كانت السنة بأمر من الله من طريق الوحي لا فقط وإن كانت بشيء فلا أقرأ من حديث النيسابوري بتفسيره فقال الإمام الشافعي في موضوع الإمام الشافعي يقول كذا لغة في ثلاثة التراع التراع هي التسوق هي البيع هي البيع يعني أيضا القرآن إلا أخيرا ya bibiye su ɗaya bayan ɗaya da ya fito da wannan kasida irin wannan kasida ya ke kira fitin tsara da bibiye a wani ɗaya bayan ɗaya ka kide tiye da gano cewa kamar da masu tsikara ya ke tsikara zai kurani gaba ɗaya an ambaci sunan annabi musa sau kaza an ambaci sunan annabi isa sau kaza a wani ne tsikara ya ke kuri yadda to magana imamu sami na kuka fita zuwa ba. Ana yin da halittu wata نسخ القرآن بالسنة وضعها قرآن حافظ لها يسجد إلا حفظه قرآن عن شافع كنس التشيء به إلا كما تحدث لا تولد الأمر من تشيء لا shi wanda ya zo ba tare da babu ba shi ne musu yadda معنى أشاهد القرآن لسنة سنة أشاهد القرآن يقول إن هو هذا فمعها قرآن عظيم يكون سماء في آية القرآن بسبيل الكرمات من عظيم هذا أنكاشف على الشيء ولا أصلا قالوا شيء من الكرم وغير ما قال الشيء على مقعدي وكان كما شاء الله تعالى أشكرك عظمتك يعني أشكرك عظمتك to da ganin da ana kira a sadahu idan ya karfafe shi yace qur'anun arudun laha sai ka qur'ani yana karfafa sunna wannan sunna da sai da yace wa an qur'a an sunna bil qur'an haka ne duk inda ka samu an shafe hukuncin sunna da wa na qur'ani ya shafe hukuncin sunna to sai ka samu kama abu sunnatun abidatullah shi ma da ke kasa wata sallah da zai ke kafa haka dan kawo ne ya kawo cewa ba a samun nasu qur'an da sunna ba ta ce an samu sunna da ke karfafa wannan abu ko nasu sunna da Qur'ani shi ma sai an samu adalci yace liya ta bayyana ta ba ku Qur'ani da sunna ke haka domin Allah ya nuna maka Qur'ani da sunna ta rubuce sai da ke biya to ka zo na rubuce ba da ke ba ko ne ba الولية وأنا أولادي من الصراحة بديت يعني أنت أنا في قرآني آه، سنة غيرك السنة وزي كافر سوى تعالى السنة من أخوي قرآني أخوي السنة قلنا في القرآن هذا الذي أنا في القرآن يعني السنة آه، والسنة ثالث والقرآن يعني السنة كيف أصاب الجماعة والسنة التي تعرف على القرآن نور الله الإمام

yau da tsari jamun da wani da bil usuli imamu yuni da ya zo da ya wayi ya mai cikin wake da ya sa masa suna alkaukabar ta'ilu bi sharri jamin tawali au alkaukabar ta'ilu ka kuma da yawa mai shafa tawaka da kansa kuma shi ya shafa jamin da wani da tsari ke zuwa ga kaukabar ta'ilu sannan kuma ya yi sharhin ɗaukar rukari to akwai sharhin ɗaukar rukari da ke cewa fi sharhin manzumar jami'in jawari a cikin littafin da sharhin manzumar jami'in jawari to ya yi wannan bayani ya fassara da duwa da ke san ya koma zuwa gare shi wannan shi ne matsala ta biyu ya kama bayanin matsala ta biyu matsala ta biyu yi ta dangane da shin ƙur'ani yan tafassar sunna kan tafassar da ya sa kawai guda uku قولي فالحياة وكسيدي جي وأكسير القرآن ينطق بالسنة وأنا أكسير سنة فأشتبه القرآن فكسيعة أقول أن أنا جمعنا سنة الآية أو مثلا بخير البدع فهي تتطابق من المقيم من القرآن هو مثله إلا القرآن والقرآن أمر طلبة أي السنة فالقرآن ليس إتوحي لا هي أكثر في واحد هي نفس واحد هو ذكر على نفسه والكل من عند الله أمين الله وإسلام وهم من لا ينزل الاجتهادية آه، تطبيقات الدين التقوي إذا كنا اجتهادية يجب لا تنسب القرآن إذا كنا شيء وحي تنسب القرآن فهو اجتماع الدين وحيد والحسن ومثل ثلاثة آيات في قول الإمام الشافعي الشافعي شيء هو قوله شيء يعني يجب لا تتقوي ده استثناء إيه أما يكون أنا إذا يقول يا سيدي إن القرآن جاء لأنك تنا دول البيت إلى معه سنة التعليم فنتطلع هذا توصل عندنا كل شيء في بداية شيء على الحقيقة ولا في حتى الدنيا شرعية أو الإسلام في مسألة الجوائز الثالثة التي لا يقع النص إلا في الأمر والثاني نص في الوسيلة الوحيدة التي في تبع الوحيدة على الشيء هذا أمر Allah ce kawai ta za ya gabata ya ce a yi kamar da zuwa hadisi da kula da ce kun kula da shi kuma an biya ya kun gori ala wa zoro na hana kun da ya kawai amma ya na ba ku da ba ku kuma wanda shi ne na to da haka wannan ya ya ce a kawai wa walau da habari ko da da kawai wata kuma ne ya kawai da da kawai da ba ka ce kaza sai a ce mu ne na yin kaza هذا هو من أين يحصل هذا إلى هذا التوحيد ولذا da da da da da amari ne هو نهي يوم نفي التأليف إيش عمل الخبر الذي ليس على الطلب أما الأخبار والتفاهم ألم التفاهم يوم أنت ألم يا مشابه يا مشابه في إلم يقوم التلم إذا كنت وحالة تنسي الألم يا مشابه يا مشابه أمني دعاني أمني سنة طلب في إلم فيكم عين لا لهم تأكيد بالثلاثة yace ba duk kawai da ba wa Allah a cikin malaiku ko wannan su nasu bai shiga wa min al-wa'd wal waqi afala al-wa'd wal waqi kaga wa inna la yuzil alladhina amanu wa amilu salihati jannati tajri min tahtiha al-anhar wa wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati la yastakhfifannahum fil ard ba ta da ba Allah ya shafe wannan ya ba wannan a ga da Allah ya shafe shi ba shi saboda khabar haka nan wahiyu Allah ya gargaɗi cewa wanda ta kai kaza wala ta bi Allah da ne kafaru azaban shadida wannan wahidi kaga ba cewa shi kenan Allah ya nasa ne da babu wannan labarin wannan labarin da Allah ya fara ya share kaga ba sai ya ce Allah ya rawa mai ya yi ta sassauci ga labarin ya ce mai ya ya biya to kaga ya fara amma kuma ya share da labarin ya fara ba shi ne bane to ba kaga ya bai amma da Allah ba mu labarin a kan ya yi zuwa ga mutanensa an yi da za a tsaye ba kuma ga yi zuwa ga an shafi wannan labarin babu ba haka bai ka ga an bai ke da mawai saman karyatawa kamar da labarin kuma kake ba haka bane ka ga yanzu ka karyata labarin da kwarce ta kabar suka ce na su ke shi da ta وإذا عرفت ذلك عرفت فقال صلح من ألفن بكتب النفس كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوحيد. يجي أنت تماما za ka gano kuskure da yawa daga cikin marubuta da suka yi rubutu kan nasa sai suka shigar da an gane ya ce fasahin sun amal alkala da kudin nasa da min ayatul akhbar ba du'a wanda suka shigar da yawa daga ayoyin labari da ayoyin alkawari da ayoyin gargaɗi sai suka shigar da kuma gargaɗi a tafiye da ba za ka cewa ba a ya sa da tantancewa kamar da ya tantance shi ba yi imam yuli. kuma ya gama da sauran da suka tantance sosai akwai abubuwan kashe da arabi sun tantance asalin nan da hakika ba kawai kashe da aka shigowa ba ba ke kaza ya tafi kaza a kariya kuma sai ga ba lalle ba ne a ce ga wannan nan ba za ka awoke shi ba za ka ba ne ne wani nan gaba ne ba wani su ya yi su sai shi matsala kuma ne ya yi da wurin tsayawa Allah ya kusa shi da wani da za mu kashe aka samu kansa ka shaƙi sannan mutum shi ne karatu mu na gaban Allah ko ta ji da zobe da na ta Allah ta mu kai karatu sati da zuwa da kai mu yi da shi ne Allah ya kuma sati da zuwa na karatu ko ya karbi darasi na ɗari uku da arba'in. Wanda wannan darasi na mu da muka yi shi ne darasi na ɗari da Cikin garuruka da muka yi a cikin wannan da ta yi da wuri da Allah ta Allah. ta alaikum ta rahmatullahi wa barakatuh.